Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara, talatin da daya arba'in da tara da sittin. Sai kuma kilo has dubu ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Nijar sai kuma tasha Alfa rediyo a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da safe yau Alhamis 24 ga watan Janairun shekara ta 2019 suna nasar Fil Hashin Kumel tare da Babaya ko makere da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin kafin na bayyana abin da muke dauke da shi ba ba mukanin labarai. To sarfilu shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya yanke hulɗar diflomasiyya da Amurka ya kuma baiwa ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka awa saba'in da biyu su fice daga kasar. Shugaban Amurka kuma Donald Trump ya ce zai yi wa ƙasa jawabi a wani wuri na zaɓin ransa bayan kakakin majalisa Nancy Pelosi ta ce ba za a yi jawabin a majalisun tarayya ba. shugaban sudan umar albashir ya kai ziyara a kasar qatar a jiya laraba domin neman taimako ga kasarsa da take fama da tashin hankali to allah kyauta kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku cewa kungiyar amnesty international ta bayyana damuwa kan yadda gwamnatin najeriya ke ci gaba da uzura wa 'yan jarida a kasar amnesty ta ce a bara kadai 'yan jaridu hudu ne aka tsare ba bisa ka'ida ba ta ce an shiga wannan shekara ne da yadda sojoji suka yi drum mikiya a kamfanin jaridun daily trust a biranen maiduguri da nan abuja bayan da mataimakin firaministan italiya ya soki kasar faransa kan yadda take talauta wasu kasashen afirka wasu na ganin sai idan faransa ta bari suna cin gashin kansu su tsara tattalin arzikin kasansu sannan za a ce lalle sun samu yancin kansu ba kamar yancin da ake gani ba yanzu. Haka kuma za ku ji martanin da gwamnatin Nijar ta mayar game da zargin barazanar durkushewar masana'antar Sotes a jamhuriyar Nijar ɗin. Sai kuma shirin domin iyali wanda alheri Giras Abdu za ta gabatar amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya yanke hulɗar diplomasiya da Amurka ya kuma baiwa ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka awa 72 su fice daga kasar. Maduro ya bada wannan sanarwa ce a jiya Laraba sa'o'i kalilan bayan da shugaba Donald Trump ya amince da Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasar Venezuela na wucin gadi kana yayi wa Maduro kashedi. trump ya faɗa wa manema labarai cewa ba za su amince da duk wani abu da wani zai yi ba mudun ba za a miƙa mulki bisa tafarkin demokaradiyya a ƙasar da take amurka ta kudu ba amma dai kuma akwai zaɓi da dama sanarwar trump na zuwa ne jim kaɗan bayan da madugun 'yan adawa guyado ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa a lokacin da ake gudanar da wata gagarumin zanga-zanga da ƙin jinin maduro a hali da ake ji kuma shugaban amurka donald trump ya ce zai yi wa ƙasa jawabi a wani wurin zaɓin ransa bayan kakakin majalisa 'yar democrat nancy pelosi ta ce ba za a yi jawabin a majalisun tarayya a mako mai zuwa ba lamarin da yake gani da abin kunya the union speech has uh, canceled by Nancy Pelosi because she doesn't want to hear the truth. manyan labarai cewa Pelosi ta soke jawabin ne saboda ba ta so ta ji gaskiya kuma ba ta son Amurkawa su san hali da ake ciki. Shugaban ya ce shawara da kakakin majalisar ta ɗauka na hana yin jawabi a zauren majalisun ƙasar har sai an buɗe gwamnati za ta zama babbar taɓo a kan wannan ƙasa mai daraja kuma wadda muke ƙauna. Ya kuma ce matakin da ta ɗaukan zai kasance mummunan tarihi da za a tuna da shi. ya kara da cewa yanzu jam'iyyar democrat dai ta zama babbar annoba ga wannan kasa sai dai trump bai karin bayani akan inda zai yi jawabin da kuma ranar da zai yi jawabin ba tsohon lauyan shugaban amurka donald trump michael cohen ya dakatar da bahasi da yake niyyar bayarwa a gaban majalisa a ranar 7 ga watan fabrairu saboda barazana da iyalansa ke samu daga shugaba trump in ji lauyan cohen a jiya laraba lauyan kohin lani davis ya ce yanzu kohin ya ba da muhimmanci ga iyalansa da ma kiyaye lafiyarsu davis ya ce jinkiri da aka samu ya samo asali ne daga haɗin kai da kohin ke ci gaba da da ba mai bincike na musamman wato robert mola a bincike da yake yi na yiwuwar katsalandan a zaben shugaban amurka na shekarar 2016 da ake zargin rasha da aikatawa an shirya kohin zai bayyana a gaban kwamitin bincike karkashin jagorancin democrat a majalisa wanda kuma yake binciken yanayi da aka biya wasu kudaden toshe bakin wasu 'yan mata wanda aka yi shi a lokacin yakin neman zaɓe da suke zargin shugaba trump da yin lalata da su trump da ya musunta wannan zargin da ake masa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban sudan umar albashir ya kai ziyara a qatar a jiya laraba domin neman taimako ga ƙasarsa da ke fama tashin hankali yayin da kuma amurka ta nuna damuwa ga mace-mace da raunata wasu 'yan sudan da kuma kama su a wata zanga-zangar makonni hudu a kan jinin gwamnatin ƙasar bashir ya gana da sarki shak tamim bin hamad al-thani a birnin doha inda kamfanin dillancin labaran qatar ta ce shugabannin biyu sun tattauna abubuwa da dama ciki hadda batun yankin dafor da ke yammacin sudan wanda yaƙi ya ɗaiɗaita a hali da ake ciki kuma ministan mai a sudan ya faɗa a can birnin khartoum cewa sudan ta amince da taimako daga kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da rasha da kuma turkiyya. ministan mai azhari qadir ya sanar cewa ƙasarsa ta amince da batutuwar alakan da sauran ƙasashen duba da irin hali da sudan ta tsinci kanta a ciki to sai dai bai yi wani ƙarin bayani akan adadin taimako da kuma lokacin da za a kawo musu taimakon ba. da ƙarshe nazari da wani kamfani ya ya gano cewa an samu raguwan kashi 33 cikin 100 na mutuwar hare-haren ta'addanci a shekarar 2018 kuma mace-macen ta wato da ake yi ta ayyukan 'yan ta'adda shine mafi karanci a shekaru goma rahoton shekara da kamfanin mai suna james tourism wato Tourist and Insurgency Center ya fitar a jiya Laraba a kan hare-hare a duniya na cewar babban dalilin da ya sa aka samu raguwar mutuwar shine an samu sauki a yaƙi da ake yi a Siriya inda gwamnatin ƙasar ta kwace yankuna da dama da ke hannun ƙungiyar IS. hare-haren kungiyar is a cikin shekarar 2018 ya ragu da kusan kashi 75 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar 2017 binciken da ya ce barcin siriya is ta sha kashi a ƙasar iraki inda ta rashi wato yankuna da dama lamarin da ya gurgunta karfinta na kai manya-manyan farmaki a wurare da dama hakan kuma ya tilasta ta ta kai ƙananan hare-hare a cikin yankin. labaran duniya kuka saura daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adam ta Amnesty International ta bayyana damuwa kan yadda gwamnatin Najeriya ke ci gaba da uzura wa 'yan jarida a ƙasar. Hassan Maina Kaina ya ga rahoton da Amnesty ta fitar ga kuma rahoton da ya aiko mana. Amnesty International ta ce gwamnatin Najeriya na amfani da jami'an tsaro wurin kakkame 'yan jaridu tare da tsoratar da su da maduran mikiya a kamfanonin jaridun. Al'amarin da ta ce hakan yin karan tsaye ne ga 'yancin bayyana ra'ayi. Amnesty ta ce a bara kadai 'yan jaridu hudu ne aka tsare ba bisa ka'ida ba. Ƙungiyar wacce ta kaddamar da wani kamfe na tabbatar da 'yancin 'yan jaridu da ma 'yancin faɗin albarkacin baki a Najeriya. ta ce an shiga wannan shekara ne da yadda sojoji suka yi duran mikiya a kamfanin jaridun daily trust a biranen maiduguri da nan abuja tare da kame ma'aikatan kamfanin guda biyu da ma ɗebe kwamfutocin kamfanin da kuma wayoyin 'yan jaridun a halin da ake ciki dai yanzu amnesty ta ce 'yan jaridu a najeriya na ci gaba da zama cikin ɗarɗar da kuma taraddadi duba da yadda hukumomi ke mai da mummunan martani tare da damke 'yan jaridun da suka ba da rahoton da bai masu daɗi ba Daraktan Amnesty a Najeriya, Mr. Osai Ojigo, ya ce 'yan jaridun Najeriya na ci gaba da fuskantar haɗari kawai don suna neman dalla-dallan bayanai daga mahukunta. A bara jami'an tsaron Najeriya ya ce sun kame 'yan jaridu irin su Abdullahi Krishi na kamfanin jaridar Daily Trust da Tony Ezemako na kamfanin jaridar Daily Independent da Samuel Ogundipe na kamfanin jaridar Premium Times da kuma Olanrewaju Lawal na kamfanin jaridar Daily Sun. Gabanin duka wannan kuma jami'an tsaro in ji Amnesty sun cafke mawallafin jaridar Premium Times Mr. Dapo yomi da ma'aikaciyar kamfanin wato Evelyn Okaku. yayin da jaridar ta wallafa wani labari game da babban hafsan hafsoshin sojin ƙasa na Najeriya cewar bai bayyana kaddarorin da ya mallaka a Dubai ba amnesty international ta ce dan jarida jafar jafar mawallafin jaridar daily nigerian shi ma ya sha fama da fuskantar barazanar kisa shi da iyalansa bayan da ya fidda wani faifan bidiyo da ciki a ga wani gwamnan jiha na karɓar cin hanci su ma gwamnatocin jihohin nasarawa da oyo in ji amnesty sun rusa wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu guda biyu a jihohin nasu saboda ba sa rawa da bazarsu saboda haka amnesty international ta ce dole ne a sakarwa 'yan jaridu mara sai aikin su kamar yadda ya kamata a kuma daina azazalar su kokarin da muka yi don jin ta bakin mahukunta game da wannan rahoto na amnesty international bai nasara ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To madalla a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai ana ci gaba da cece kuce akan sukar da matakin wato mataimakin firaministan Italiya yi wa kasar Faransa inda yake ta da talauta kasashen Afirka musamman ma waɗanda ta yi wa mulkin mallaka. Wakilinmu a Lagos Babangida jibirin ya aiko mana da ƙarin bayani. a yayin da zargin da mataimakin firaministan kasar italiya luigi de mayo ya yi wa kasar faransa cewa tana da hannu dumu-dumu a ci gaba da zama cikin talauci da akasarin kasashen afirka musamman renon faransa ke ciki a nahiyar ke ci gaba da jawo kace na ce tsakanin faransa da kuma kasar italiya masana tattalin arziki da sauran 'yan nahiyar ta afirka su ma ba a basu a baya ba wajen tofa albarkacin bakin su game da wannan zargi da mataimakin firaministan italiya italiya ya yi wa faransan dr dauda muhammad Kwantugora wani masanin tattalin arziki ne da saka jari a najeriya kuma ya bayyana wannan zargi da cewa yana da kamshin gaskiya to wannan zargi zargi ne mai kuma amma idan aka lura da wasu abubuwa za ka ga cewa kusan wani zargin sai ana iya gan cewa yana da tasiri misali idan ka duba za ga cewa yawancin harkokin da ake yi na abubuwa na more rayuwa kan misali akwai wasu kasashe renon faransa wanda za ka ga harkokin wutar lantarkinsu, da harkokin samar da ruwan sha da wasu manyan gine ginensu ko kuma harkoki na kasuwanci za ka ga duk daga kasan faransa sa ake shigowa da shi babu abin da suke sarrafawa a ƙasar kuma kusan ma za ka ga cewa a watan kuɗin ajiya na ƙasashen waje watan abin da ake kira international reserve ko kuma kuɗi na ajiya da kasashe za ga na bai da yake gare su dukan su kasashen renon faransa kuma kusan kuɗin su na kashewa na kasa ba su da kuɗin kasan su kuɗi ne wanda yake ya dogara ko kuma tsari ne na kasan faransa watan sefa a makon da ya gabata daidai mataimakin prime minister na italiya ya yi zargin cewa faransa ta dogara da ƙasashen nahiyar afirka ba da take tatsa za ta kasance ne daya daga cikin na baya-baya wajen karfin tattalin arziki a duniya to sai dai kuma ya ce dogaro da ta yi da kasashen nahiyar afirka da ta yi wa mulkin mallaka ya sanya irin wayannan kasashe ci gaba da zama cikin talauci a yadda faransan kuma ke kan gaba wajen karfin tattalin arziki a duniya a cewar mataimakin prime minister na italiya dai irin wannan talauci da kasashen na nahiyar afirka musamman ma dai renon faransa ke ciki shine ke ci gaba da haifar da dubban yan gudun hijira da ke kaura daga nahiyar ta afirka zuwa turai lamarin da ke ke jefa irin wa'annan masu kauran cikin wani yanayi na hatsari kama daga ratsa sahara zuwa ketare tekun mediterranean zuwa turai tamarin da ke jefa su cikin hatsari a wani lokaci ma har da hasarar rayuka to ko ina mafita kenan ga dai dr dauda muhammad kwantagora sai idan faransa ta bari wayannan kasashe suna cin gashin kansu su tsara tattalin arzikin kasansu su aiwatar da shi su samu mayan kasansu aikin yi su kuma mallaki abubuwa da na haɓaka tattalin arzikin kasar su sannan za a ce lalle sun samu yancin kansu ba kamar yancin da ake gani ba yanzu babin yanzu jibrin murai amurka daga Legas. ana turka turka saboda kuɗi da mutum ya janye wando don saboda kuɗi ana ma kai naushi saboda kuɗi To madalla gaida baban gida jibirin yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka mayar da martani bayan da ma'aikatan masakar Sotex suka kuka game da barazanar durkushewar da masana'antar ke fuskanta lamarin da ake alakantawa da gazawar masu hannun jari cikin gida bayan takwarorinsu na ƙasar China suka janye wasu hannun jarin. Sulaiman Barma na ɗauke da wannan rahoton. Cikin tsawon shekara uku kin na ba albashin. haka nan dai muka ɗan tahi da watan ko masakar ta samu ta ɗan taso kai dai har dai yau muka zo muka tsugunne ba mu san abin da muke ci. Malam Lawali Sule kenan mai magana da yawon ma'aikatan masakar Sotex a lokacin da suke wani zaman dirshan da nufin tayar da mahukunta daga barci. Danganin sun hamza ta bullo da matakan warware matsalolin da suka dabaibaye wannan masana'anta. Da yake bayani a dangane da korafe-korafen ma'aikata, daraktan ofishin ministan cigaban masana'antu Malam Muhammad Zaki cewa yake. Lallika kai wannan kamfani na saka wanda ake cewa Sotex yana cikin matsala da yawa. Gaskiya ne akwai albashi da watanni da yawa suke bin shugabannin su na kamfani din. Kuma aiki ya tsayo da wajen shekara biyu. Kudin wuta sun yawa. An sai ba a sai da tunda akwai concurrence kun sa a tawon suke buga to kuma a tawon tana hito mu nan Nijar daga ina daga Najeriya daga Shin daga sauran Benin Rotan ta yi a ba su ta yi. kuma akwai ba su suka da da ke gare ta. A shekarar 2017 ne hukumomin Nijar suka mayar da harkokin masakar Sotex a hannun wani dan kasuwar cikin gida domin maye gurbin 'yan da suka janye nasa hannun jari. Matakin da ma'aikata ke yi wa kallon mafarin taɓarɓarewar harkoki abin da ya sa ofishin ministan masana'antu yunkurin shiga tsakani. Minista na industry ya ɗauki alkawali gaban su kuma gaban wakilan ma'aikatan nan. Haka ne ya tashi ya shin a cikin Nuwambar ta wuce. ya gamu da kamfanin da yawa ya kwatanta musu akwai ma'aikata ta sama saƙa nijar wadda an an kula da ita aikin nan ya kyau to suka ce lalle sun yarda in allah suna nan tahi su zo su gani da aikin yake in sun gada da hali za su kama a tada wannan kamfanin. Tuni dai 'yan rashin kare haƙƙin jama'a irin su Almansur Muhammad na ƙungiyar Kafan suka fara kiran gwamnati akan maganar ceto wannan masana'anta. Kamar kamfani na ruwa, kamfani na huta, da wannan matsakan bai kamata ba a ce yau kamfanuka da mun ka bar mu wasu can suna jagar mu a'a alfaharin Nijar ne ya kamata a ce gwamnati ta sake sulbuson abu. Dakatar da tsarin nan na sakin marar shigo da kayan aiki ba tare da biyan kudaden awo ba da ake kira exoneration na daga cikin abubuwan da suka tilasta wa 'yan China tsinke hulɗa da masakar ta Sotex wacce ainihinta gwamnatin Nijar ta kafa a 1969 da nufin gogayyar kasuwancin atamfa da takwarorinta na waje Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tom Adela a gaida Sulaiman Barma har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu goma ke cewa karfe 12 da minti uku na dare ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ke da. Ku jama'a tambaya ke da. Ka san cewa an ce wake guda ya bata iri. Idan wasu na yi waɗansu ba su yi. Amma za ka gaba na ta ciwo ado sosai ta ɗauki ƙwaryar nonon ta tsaf ta shigo cikin gari. to dama tana da kwastomanta in ta zo ta kawo mishi sai ya dauke ta nonon ta da ita ya je ya juye nonon sai ya bata kuɗi gaskiya babbar illa ce don irin wannan shi yasa ake ganin cewar dan bahulatani ya haifi dan bakano Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka taɓo batun yunkurin inganta sana'a sai da nono da Fulani mata suka gada kaka da kakanni. Biyo bayan zargin da ake yi cewa waɗansu matan na fakewa da sana'a suna baɗala. Kamar yadda muka alkawarta, mun gayyaci mata Fulani domin jin yadda suke ganin wannan batu. Matan da wakilin Mustapha Nasiru ba tsari ya tattauna da su kan wannan batun kuma su ne. Hajiya hafsa abdurrahman su ta ɗumile da na gan Allah hulɓe. Sai kuma sai hajiya binta haya sarki mina bari mu fara da ita shugabar mata ta wani bangare na gam allah kenan na fulani makiyaya ah, da farko ya kuka ɗauki wannan mataki da su shugabannin fulani nan na ƙasa suke so su ɗauka batun tallan nonon nan. To gaskiya alhamdulillahi mun ji daɗi fiye da inda ba a zato. Amma sun yi kitso da kwarkwata. Menene kitso da kwarkwata yanayin da su sun kafa mana doka cewar kar mu yi talla kar 'ya'yanmu su yi talla kar mu yi talla. to su yi la'akari fa su shugabanninmu idan suna wadatar da gidansu mazajenmu wani namiji zai iya fita tun karfe shida na safe ba zai taba dawowa ba sai karfe sha ɗaya na dare sha ɗaya na dare din nan bai ba ta gishiri ba bai ba ta abinci ba bai ba ta ci ba bai ba ta sha ba bai san yadda gida yi ne ba bai san wanda idan ya dawo sai ya saka ke ya je ya nemi wuri ya je ya kwanta to ka gani irin wannan zahirin gaskiya abin da yake sa mutane ko da ɗa ne kake goye da shi in baka bashi ci baka bashi sha to a zahirin gaskiya zai zama kasar gumin barawo. Hajiya binta kin ji abin da ita uh, woman leader ta ce ya kike gani wannan abu ke? Ta ni dai a gani na da nake gani wannan al'amarin gaskiya maganan su fulani batun tallan nonon fulani in ba don Allah ya sa su mazajin ga da suka ɗauko ba abin da ya dame su da bafulata na ta shiga gari ko ta samo ko ta sayar ko ta ne in ba haka ba ai ba da za a ce yanzu za a hana ba fulani su fito su sai da nono tun da shike ya zama wannan kaman gadon gadon gadon iyayen mu ne tun tuntuni amma dai ba a lalacewa kamar yadda fulani suke ɗauko nono su zo cikin gari su ita wani tambada shine ya kawo maganar nan ya taso yanzu na cewa a hana fulani zuwa tallan nono kuma ba zai yiwu a hana su ɗin ba a gani na domin in an hana su me za su ci da me za su yi sabulun wanka da me za su yi ma 'ya'yansu tunda mazajensu ba za su kawo musu ba sai dai nono gani amma su zargin da ake kamar suna ayyukan da musu dace ba badala da sauransu ke bai hillata ce ya wannan zargi kina ga ana samun shi to ka san cewa an ce wake guda kai bata iri idan wasu na yi wa'yansu ba su yi amma za ka gaba filata na ta ciwo ado sosai ta ɗauki ƙwaryar nonon ta tsaf ta shigo cikin gari to dama tana da kwastomanta in ta zo ta kawo mishi nawa ne nonon sai ta ce ga da nonon yake sai ya dauke ta da ƙwaryan nonon ta da ita ya je ya juye nonon sai ya bata kuɗi to kuma ni ina ganin kila wannan yakan taimaka mata ne saboda kar ta yi yawo ta wahala amma sun dauke shi cewa kamar lalacewa ne ke kawo haka nan. amma haka ɗin illa ne ke woman leader. gaskiya babbar illa ce don irin wannan shi yasa kake ganin cewar dan ne ya haifi dan bakano menene dan ya haifi dan bakano kuma ba laifin matan ba ne laifin mazan ne ni a gobe a jibi ban taɓa yadda laifin matan ba ne laifin mazan ne yau namiji ya auri mace ya an bata ci sha tufatarwa haƙinta duk na aure ya riga ya bata to me zai kawo ta shiga wata muguwar hanya to sai ya kasance kai namiji da ka riga ka aure ta an mallaka maka wannan abubuwa naka ne sadidan an san cewar haƙinka ne to shugabanninmu kuma ba sa da faɗakarwa suna faɗakar musu a sai su ga laifin 'yan matan mu fulani to zahirin gaskiya wani yunwa in ta maka yawa in ka ga eh, tuwo tuƙaƙe ko ba gishiri da magi za ka zauna ka ce. amma ya za a yi su makiya abinnan matan fulanin a ɗauki mataki su daina baɗala in sun shigo maimakon hana tallar to mataki guda ɗaya sai dai in su shugabanninmu shugabannin nan na ƙungiyoyi su haɗa kansu su yi wa Allah su yi wa ma'aikin Allah su haɗa kansu kansu ya zama ɗaya su a neman ma matanmu rumfa ko fili inda za su zauna su rika saye da sayarwa a wurin to idan aka yi haka in har aka ce cewar za a yi musu iyaka za a yi musu doka to wannan ba damuwa amma ba a baka guri kuje kayi sallama a gida ba a yi mamara ba ba ka da izinin neman kujerar zama to saboda haka dan Allah dan annabi ni roƙo na ga iyayenmu har ɗoɗi shugabannin fulani digatai dukkansu masu unguwanni su yi haƙuri su zauna zaman mitin su kira mitin su usaini bosu har da sama'ila su yi ƙoƙari don allah don annabi su ne manya dai a neja su yi kokari su nemi mutane don Allah don annabi a rika faɗakarwa yau da gobe insha Allahu Allah zai mana maganin wannan abu. ke batun wato zargin lalata tarbiyyar iyali Eh, da wannan tallar ke jawowa kin yarda kuma wani karin haske zaki akan wannan ta zan ce na yarda kuma abinda nake so in ƙara haske akan al'amarin nan shine tun da shi Allah ya sa su mazajen fulani su su ka amince matayensu su zo talla ni abinda nake so yanzu nan me yasa su manyan a tara mazajen mana mazajen matan fulani da ke shigowa cikin gari tallan nono ruga-ruga a gaya ma mazajin cewa kun san ga abin da matanku suke fita suna yi a bariki kuma dalilin da yasa suke wannan abin saboda rashin biya musu bukata kamar yadda ya kamata iyakacin dan gero ne an dan surfa an dan kulkula an dan hada huran an zo da shi huran dan kadan da dan nono kuma ku kuma kai miji kuma kana jiran ita matan ta dawo a jikin a jikinta za ka samu sabulun wanki a jikinta za ta yi ma yaranka um, komai kuma dan nonon bai ka inda ya kai ba to shine ke sa wannan abubuwan suna faruwa amma abin da ke ciki dai su mata su mazajen matan fulbe din su ne ya kamata a tara su wato su mazan kike ne eh su mazan nike nufi sai a tara su sai a wayar da su kun ji abubuwan da aka ce matan ku suna shiga cikin bariki suna yi kuma wannan irin 'ya'yan da ake samun nan fa su suke kawo fitina a duniya sai kaga an ce an kama dan fulata ni cewa wai yana fashi da makami yana menene kuma an je an hada an kidnapping duk suna sai a ce fulani ne sai a ce fulani ne suka suka tare mutane da bindiga kuma wayannan ainihin wayannan ƴaƴan ainihin ba ƴaƴan fulani bane 'ya'yan matan fulani da ke zuwa talla suke shiga motocin masu kuɗi su ne juye musu nono su lalata da su sannan su ɗauko kuɗi su ba su su dawo gida miji ko bai sa abin da ke faruwa ba kina zaune gari kin ga alamun irin haka suna yi mm. amma to kin taba kamar ki kira ɗaya daga cikin su kamar bihillata ki mata hada ki mata nasiha ai ka san bihillata ne mutum yana da taurin kai mm. ko ka ce wance za ta taso maka ta ce wa ya ce miki ina yi ai ka san ba wanda ke yin mugun abu a ce mishi yana yi ce eh yana yi amma dai muna ganin su muna ganin su saboda akwai wani wuri ma na wanda yake shi wannan mutumin zanne yake ba wani abin da yake ile fulani su kawo nono a cikin garejin wajen zaman shi din ya tara fulani sai ta yi alhaji hey alhaji hey alhaji hey hukkance da amin fa mi yauta hey alhaji kan Allah sallama ai ta ba'a da shi ai ta ba'a da shi kuma gidanci ne to kaga daga wannan wurin nan kuma ai kaga lalata ya zo to daina mhm. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abin da mata Fulani suke cewa idan an yi za a iya shawo kan wannan matsalar. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Hafsat Abdulrahman shugaban kungiyar mata Fulani ta jihar Niger da kuma Hajiya Binta Yahaya Sarki mina da wakilin Mustapha Nasiru Batsari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherin sa Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Za ku kuma iya yin tsokaci a kan wannan batu a shafinmu na sada zumunta Facebook da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To madalla yanzu kuma ga baba ya damar da labarai amma wannan karan a takaici. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya yanke hulɗar diflomasiyya da Amurka kuma ya baiwa ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka a ƙasar awa 72 su fice daga ƙasarsa. maduro ya ba da wannan sanarwa ce a jiya laraba sa'o'i kalilan bayan da shugaban amurka donald trump ya amince da juan guyado a matsayin shugaban kasar venezuela na wucin gadi kana ya yi wa maduro din kashedi a hali da ake ji kuma shugaban na amurka donald trump ya ce zai yi wa kasa jawabi a wani wurin da ya zaɓi bayan kakakin majalisa 'yar democrat nancy pelosi ta ce ba za a yi jawabin a majalisun tarayya a mako mai zuwa ba lamarin da yake gani wato abin kunya ne trump ya faɗa wa manema labarai cewa pelosi ta soke jawabin ne saboda ba ta so ta ji gaskiya kuma ba ta son amurka wasu san hali da ake ciki to barin dakata da kai anan baba masu raro anan baka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za mu sake da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya kuma keri wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma cd wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na daryl smith ni sarfil hashin guman da ke cewa sai da hantsi idan allah ya kai mu assalamu alaikum Afrique. Le monde aujourd'hui.